barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin gwallaga da ke da cikin garin bauchi a jihar bauchi a wannan yammaci na litinin yau muna sha tara ga watan ramadan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1444 wanda kuma yake daidai da goma ga watan hudu miladiya ta 2023 a wannan majalisi da muke karatu cikin tafsir suratul hajj inda muka kwana akan kan ta 52 da za mu karkare tafsirin ta zuwa ayata 53 gabanin mu shiga tafsiri akwai sanarwa muhimmiya dangane da wannan masallaci wanda 'yan kwamitin masallaci suka nemi cewa a sanar da al'umma na cikin bauchi da wajen bauchi na najeriya da wajen najeriya ma akwai aikace-aikace da aka sani koyaushe ana gudanarwa a wannan masallaci wasu an jima da farawa ba a kammala su ba wasu kuma yanzu ake so za a yi su shi ne suke so a sanar da al'umma da masu 'yan ina da aikin alkhairi ga aikin alkhairi ga wanda yake so ya sanya hannun jarinsa da zai samu kasansa ranar gobe kiyama a kamar yadda aka sani akwai interlocking da ake aka fara yi a wannan masallaci kusan shekaru biyar da suka wuce an yi aiki mai yawa amma ba a samu an kara shi ba kuma abin da ya rage ɗin har ilayu shi ma mai yawa ne an yi mai yawa kuma akwai da yawa da ya rage duba da girman girman masallacin da duk wanda ya san yadda masallacin yake to kusan a bisa lissafi da ƙididdiga da masu aiki suka kawo na abin da ya rage zai ci kimanin miliyan goma da dubu goma sannan akwai shukon ƙasa da za a yi a wani bangare na shi masallaci saboda kwanciyar ruwa da yake yi da kuma kwari da yake da shi ya kamata a ciki ya daidaita da sauran wato farfajiyar masallacin yadda za a iya amfana da shi koyaushe to shi ma waɗanda za su yi aikin sun kawo quotation na aikin miliyan uku da dubu ɗari bakwai da hamsin gaba ɗaya aikin da interlocking ɗin da abin da ya shafi cikon zai ci miliyan sha uku da dubu ga wanda zai sanya hannun jarinsa a cikin wannan aiki ga akawun na shi kwamitin masallaci zan karanta wanda duk yake ko daga ina ne zai sanya gudunmawarsa to sai sa a cikin wannan asusun da zan faɗe shi yanzu kuma kada mutum ya rena abinda zai bayar da kaɗan-kaɗan ake samun da yawa first bank ne ma'ajiyar a first bank ne sannan kuma asusun biyu sifili biyu sifili takwas daya takwas tara daya tara biyu sifili biyu sifili takwas daya takwas tara daya tara 2020 a jibus gwallaga shine akawun kawon din jibus gwallaga shine akawun kawon din kuma a face bank muna fatan in uwa za su taimaka da abin da ya samu Allah subhanahu wata'ala ya ba da ikon taimakawa ko wani wanda ya yi aikin alkhairi ubangiji subhanahu wata'ala ya sa masa shi a cikin mizanin aikinsa za mu ci gaba da karatu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي su yi gaba da gaba da waɗanda suke jagorancin wani masallaci watakila akwai ko ƙarin bayani ko kuma a wani taimako da za su kawo wanda ba kuɗi ba ila za su kawo ƙasa ko interlock ɗin ko wani abu suna iya zuwa su tuntuɓi limamin wannan babban limamin wannan masallaci imam ibrahim idris suka neme shi insha Allah komai za su ji daga bakinsa Allah ya ba da ikon taimakawa الله سبحانه وتعالى يتي وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم الله يتي وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي باب وني منزوق ko النبي annabi da muka aiko gabaninka illa idza tamanna sai تو ألقى الشيطان في أمنيته fi sai shaidan ya jefa shakku da waswasi da rudani a cikin karatunsa fayan sakullahu ma yulka shaitan sai Allah ya dala ta ya bata wannan abin da shaidan ya ya jefa sun ma a yatihi sannan Allah ya tabbatar da ayoyinsa wallahu alimun hakim Allah mai cikakken sani ne mai hikima a jiya mun karkare bayanin sabanin malamai wajen fassara wannan aya dangane da abin da shaitan ɗin yake jefawa da muka tafi a kan cewa abin da ake nufi da jefawa shaitan a cikin ayoyin Allah da annabin Allah yake karantawa wannan <clears throat> ya shafi rudani da yake kawowa a cikin zukatan mutane yayin da suka ji karatun alkur'ani ko suka ji wasu ayoyin Allah zai kawo su rudani don ya hana su fahimta ko kuma ya sa su yi mummunar fahimta abin da yake kara nuna mana cewa wannan ba abu ne da ya danganci wata waƙiya guda ɗaya da annabi sallallahu alaihi wasallama ya furta wani abu cikin karatunsa wanda baya daga cikin alkur'ani ba game da muka koda wannan ba kuma wani abu ne da ya shafi waƙiyar annabi sallallahu alaihi wasallama shi kadai za mu ga ayat tana magana ne akan lallashin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa haka take faruwa ga annabawa da manzanni da suka gabace shi to kaga idan aka ce karatu ake nufi a jefa wata kalma ko wasu maganganu a cikin karatunsa to yana nuna kenan duk wani annabi da aka taba yi an jefa wasu maganganu a cikin karatun da yake wa mutanensa wanda kuma ba wanda ya taɓa faɗar haka ko ba ka da wata kissa daga annabawa da ta kunshi irin wannan amma a ma'anar da ita ce ta fi zama mai rinjaye wajen fassara wannan aya jefa wa mutane shubuha yayin da aka ji karatu sai shaidan kuma ya zo ya kako wasu shubuhohi sai ya rika fesa wa mutane to ya ce kaza to tun da ya ce kaza me zai ce a game da kaza da kaza da kaza sai ta kawo musu shakka da rudani a cikin abin da suka ji na karatu to wannan duk annabawan Allah sun gamu da wannan shi yasa ba wani annabi da ya zo faji an ce masa mai sihiri ba sai ce masa boka ba sai ce masa mai tabin hankali duk an kawo wani abu ne da za a shashantar da mutane a rudar da su kuma wannan ba ya taƙaita kan annabawa kaɗai ba har magada annabawa malamai suka zo cikin wannan al'umma an yi ta kawo ruduwar lokaci a cikin abin da ya shafi karatunsu ba don komai ba don hana mutane gane hakikanin abin da suke so su isa na sako to Allah subhanahu wata'ala ya rufe wannan aya da cewa wallahu alimun hakim Allah mai cikakken ilimi ne wato babu wani abin da yake koyuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya san dukkan wani abin da zai kasance ko ya kasance daga cikin al'amura ya san dukkan wani abu da ya faru ko zai faru a cikin halittarsa daga cikin abin da Allah subhanahu wata'ala yake da cikakken sanin sa ya san abin da yake yi wa annabawansa wahayi da shi ya san kuma manufofi na shaidanu ya san abin da yake aikawa annabawa na wahayi ya san kuma miyagun manufofi da shaidanu ke tattare da su sannan hakimun mai hikima ne cikin ayyukansa komai yana ajiye shi a inda ya dace komai yana ajiye shi a inda ya dace wanda wannan ne hakikanin hikima yana daga cikin hikimarsa subhanahu ta'ala da yake wa shaidanu har ma da yake ba su damar har ma su zai su tasfe su shubuhohi da yasa ubangiji yake yin wannan shine abin da zai yi bayani a cikin wannan ayoyi da suka gaba da su za su zo nan gaba ubangiji subhanahu wataala ya wa da shedanin dama zai su ta fesa shubha su ta karu dani da rikici da hayamutsi a cikin mutane bai hana su wannan damar ba saboda abin da zai yi bayanin sa a ayoyin da suka da za su zo nan gaba to wannan duk yana cikin hikimar ubangiji subhanahu wataala to wannan ayar wato da Allah subhanahu wataala yake cewa yana bawa shedanu dama ko shedan dama ya jefa wani rudani a cikin karatun annabawa ko manzanni yayin da suke karantar da al'ummarsu wani zai ci to yaya za mu iya fahimtar wannan aya da kuma wasu ayoyi na alqur'ani wanda Allah subhanahu wata'ala yake cewa bayan Allah na kwarai bayan Allah zaɓaɓɓu shaidan Allah baya bawa shaidan dama a kansu shaidan bai da dama a kansu kamar faɗar Allah subhanahu wata'ala da yake cewa innahu laysa lahu sultanun 'ala alladhina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun inma sultanuhu 'ala alladhina yatawallawnahu wal ladhina hum bihi mushrikun Allah ke cewa innahu shi lalle shaidan laysa lahu sultanun lalle al'amarin yadda yake shaidan bai da wani iko ala amanu akan waɗanda suka yi imani wa ala rabbihim yatawakkalun suke dogaro ga ubangijinsu inna ma sultanuhu ikon sa kadai yana kasancewa ne ala allazina yatawallawnahu ga waɗanda suka jibince shi suka rungume shi suka rike shi a matsayin masoyi to su ne yake samun nasara a kansu wallazina hum bihi mushrikun waɗanda da shi ne suke shirka ga Allah da shi suke hada Allah subhanahu wataala wajen bauta to Allah yake nuna cewa bayansa na ƙwarai shi ɗan bai da iko a kansu. yana da iko ne a kan waɗanda suke jibintar sa suke rungumar sa haka nan a wani wurin Allah su subhanahu wataala yana cewa inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka min al-ghawin lalle bayina baka da wani iko a kansu sai dai a kan waɗanda suka bi ka daga cikin batattu haka nan a wani gurin Allah su subhanahu wataala yake cewa fa bi'izzatika shaydan ƙala fa bi'izzatika la'ogoyannahun ajima'i na illa ibadaka minhumul mukhlasi shaidan ya rantsuwa da izdar Allah subhanahu wata'ala yake cewa la'ogoyannahun ajima'i wallahi sai na batar da su gaba daya illa ibadaka minhumul mukhlasi sai bayinka daga cikin su waɗanda suke zababbu waɗanda ka zaɓa ka tsarkake su su ne kawai ba ni da iko a kansu, to in haka ne ta yaya ya zama iko har yake jefa wani wata shubuha a cikin karatun annabawa tare da cewa babu wasu zaɓaɓɓu cikin bayan Allah kamar annabawa babu zaɓaɓɓu kamar manzanni to kuma gashi Allah ya ce zai tsare bayan bayansa shi dan bai da iko akan su to ta yaya ya samu iko har yake jefa shubuha a cikin karatun su to shine malamai suka ce abu na farko mu duba ma'anar sultan in aka ce sultan mai ake nufi suka ce ana nufin hujja ana nufin hujja hujja wacce take a fili a sarari shaidan bai da wata hujja wannan kowa ya sani shaidan ya da wata hujja da yake iya kawo waɗanda suke kibatar da su sai dai rudu amma bai da hujja na haka abinda Allah subhanahu Ta'ala ya kore a waɗannan ayoyin shine hujja laisa lahu sultan ba shi da wata hujja wato karfa ko wata bayyananniyar hujja da zai nuna wa waɗanda suke masu imani su bi shi babu shi sai dai kawai ya karo kaga abinda alkur'ani ya bayyana cewa shedan ya samu damar kawowa shine rudu وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي alka shaitan ya jefa me yake jefa hujja ba hujja yake jefa ba yana jefa rudu ne da shubha da rudani kawai ita kuma ayar tana nuna cewa ba shi da wata hujja laysa lahu sultanun sadaka a sultan suka ce abinda ake nufi hujja hujja ake nufi shi yasa aka je lahira bayan an haɗa shi shi da mabiyansa duka a gidan wutar nama cikin bayanan da yake musu cewa kada su zarge shi kada su tuhume shi yana cewa ma kana li alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li ba ni da wata hujjar da nuna muku da yasa kuka bi ni a duniya kawai dai na kira ku kun ansa kira ni shikenan amma ba wata hujja karara na kawo muku mai karfi wanda za ta nuna cewa gaskiya nake faɗa muku ba saboda ka wannan shine abin da Allah ya kore cewa shedan bai da shi akan mu'mini can kuma abin da Allah ya tabbatar shedan yana jefawa shine shubaha ba hujja ba sannan abu na biyu malami suka ce har ila yau shaiɗan baya da wani iko na ya batar da muminai su fada cikin wani abu na zunubi kuma su dore a kansu har su halaka ubangiji subhanahu wataala ya kai su gidan jahannama a dalilin wannan don mumini na kwarai zaɓaɓɓe a gurin Allah ko da ya fada cikin zunubi to Allah subhanahu ta'ala zai fadakar da shi shaidan ba zai nasara yayi galaba a kansa har ya mutu akan wannan zunubi bai tuwa ba ya je Allah kama shi shine abin da Allah ya kore ya kore tasallut sa ya samu nasara da iko akan wani mumini muminin nan yayi zunubi ya ki ba? har ya mutu kuma su tafi jahannama ce wannan mutanen da Allah ya zaba shaidan bai da wannan iko akan su shi yasa zamu ga ya samu dama ya yi wa annabi adam da ummuna hawa ya musu wasu wasu a gidan aljanna sun ci abin da Allah subhanahu wata'ala ci kansu ci na itaciya amma bai yi nasarar ya batar da su har abada su ci gaba da zama a bata ba فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن Nan da nan suka fahimta. suka komo ga Allah subhanahu wata'ala suka tuba Allah ya yafe musu to haka nan duka wani muminin kwarai da Allah da yake zaɓar tsaye wurin Allah ko da ya yi laifi shaidan ya ribace shi to ba zai iya nasara ya dawwamar da shi akan wannan laifi har mutuwa ba shi ne ma'anar inna lalzina taqaw idza massahum ta'ifu min ash ta zakaru, fa idza hum mubsirun waɗanda suke da takawa su ne zaɓaɓɓun idan shaidan ya samu wata nasara ya shafe su da wani abu na laifi ta zakaru sai su tuna Allah sai su girman Allah fa'i za mu musirun sai su dawo su gani tar su gane abinda su kai ba daidai ba ne su tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala shi ya sa ubangiji subhanahu wata'ala ce alzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfiru li wa man illa Allah ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ce idan suka aikata wani mummunan aiki ko suka zalunci kansu ma'ana suka aikata wani abu da Allah ya haramta musu ko suka zalunci kansu ta hanyar barin wani abu na wajibi da Allah ya dora musu zakarullah sai su tuna Allah su nemi gafarar استغفروا لذنوبهم سنه مغفر ذنوبنسو ومن يغفر الذنوب الا الله وادين يكو يكي غفر zunubai ba Allah ba? ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون باتا دوكي واكن ابي دا suka aikata suna sani wala suka ce wannan fuskoki guda biyu da ta ta sune zaka fahimci ayoyin duka can da yi magana shedan ya jefa wani abu ana nufin ya jefa shubha ba hujja ba ya jefa shubha ya jefa rudani amma ba shi da wata hujja وما كان لي عليكم من سلطان ba ni da wata hujja a kan sannan kuma iko da yake da shi iko ne na wucin gadi na ɗan lokaci kaɗan momini na ƙwarai ko da shi ɗan yaro ɗaya shi ya faɗa zai zunubi to ba dogewa a kansa nan da nan zai farfado ya gane kuransa ya tuba ya koma ga Allah wanda kuma wannan yana yi wa shaidan ciwo ƙwarai da gaske saboda haka wannan shine abin da Allah subhanahu wataala yake nufi da wannan aya shine ba shi dama yayi ya yayi kokarin katange mutane daga bin hanyar Allah wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'an sabil yana da dama ya kankawata wa mutane ayyuka na marasa kyau da sa su rika ganin aiki mara kyau aiki mummuna kyakkyawa su rika kyakkyawa yana da dama ya kawo su shubuhohi da zai hana su bin hanyar Allah amma ba shi da dama yi nasara akan mu'minai sannan Allah subhanahu wataala ce da ya ma yulqi ash-shaytanu fitnatan lil na fi qulubihim marad domin Allah ya sanya abin da shaidan yake jefawa ya zanto fitina ga waɗanda akwai cuta a cikin zukatansu walqasiyatu qulubuhum da waɗanda zukatansu suka kikashe wa inna adh na lafi shiqaqin ba'id kuma lalle azzalimai suna cikin sabani mai nisa bayan Allah subhanahu wata'ala ya faɗi cewa shaidan yana jefa shubuhohi a cikin karatun annabawa da manzanni to sai Allah yake faɗar hikimar da ta sa haka dan ya cike mana ayar cewa wallahu alimul hakim to menene hikimar da ta sa ubangiji subhanahu wata'ala ya bar shaidan yayi wannan rudin nashi me dalili shi da Allah ke gaya maka wannan saboda Allah subhanahu wataala baya aiki sai da hikima lawa hakimun ne komai na ubangiji subhanahu wataala dauki ke da hikima Allah baya yin abu haka kawai baya wata hikima sai dai kawai ba kowa ne yake iya tsinkayo hikimar ba wata hikimar a gane ta wata hikima ba za a gane ta ba amma Allah subhanahu wataala yayi saboda wannan hikimar ko ba don kowa ubangiji yana yin abu don ya yi jarraba ya jarraba ya ga waye zai bi shi waye zai saba masa kawai duka gaba ɗin rayuwar tamu ta duniya duk jarrabawa ce wa naqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala da mutuwa da rayuwa Allah ya halicce su dan ya jarraba mu da komai akwai jarraba a gane wane ne zai ci jarrabawa to shine anan Allah subhanahu wataala yake cewa liyaj'ala ma yulqi ash-shaytanu fitnatan lil ladina fi qulubihim marad dan ya sanya abinda shedan yake jefawa na shubha da zama fitina ga waɗanda akwai cuta a cikin zukatansu ga waɗanda suke da cuta a cikin zukatansu cuta ta shakka ta tababa cuta ta munafici wace irin cuta ce wannan me ma'anar sanya wannan ya zama fitina wato ya zama sanadiyar da za su ɗore a cikin batansu ko a cikin tababarsu Allah subhanahu wa ta'ala ya mayar da wannan abin da suka shaidan ya kawo na rudani ya zama sanadiyar da za su ci gaba da dorewa a cikin batinsu su ƙi dawowa su mai hanyar kwarai su dore a cikin kafircinsu yuzillu bihi kasiran wa yahdi bihi kasiran kuma yuzillu bihi ila fasiqin Allah yana batar da wanda ya ga dama yana batar da da yawa ta hanyar irin wannan sannan kuma ya shirya da yawa ta hanyar irin wannan amma ba waɗanda yake batarwa sai fasikai waɗanda suka fice daga biyar Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wataala adali ne kuma ya baka kai dan adam kyakkyawar dama ya baka cikakkiyar dama ta kai zabi inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma wa imma kafura wa hadaynahu an-najdayn Allah ya nuna maka hanya guda biyu ya nuna maka hanya mai kyau ya nuna maka hanya mara kyau ya bar maka zabi man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur in ka ga dama ka yi imani in ka ga dama ka mutunci Allah bai bar mu a cikin duhu ba ya aiko annabawa ya saukar da littattafai ya ba su mu'jizozi iri-iri waɗanda suke nuna gaskiyar annabci gaskiyar abin da suka zo da shi ya ba mu cikakken hankali da za mu yi tunani bai halicce mu irin halitta da yawa dabbobi ba ya mana halitta ya karrama mu ya ba mu cikakken hankali ya sanya mana ayoyi barkatai ta ko'ina sama da ƙasa waɗanda suke nuna mana akwai shi kuma ɗaya ne kuma shi cancanci a yi wa biyayya sauraka bai ban mu haka nan kawai ba duk ya yi mana guzurin waɗannan al'amura ya kuma ba mu cikakkiyar irada ya ba mu cikakkiyar dama bai tirsa saka ba cewa dole dole ka yi imani bai yi ka da irin wannan sifa ba yadda ya yi sauran halittunsa da ba su da ikon su kauce masu daman zaɓi mu ya ba mu cewa ko mu yi ko kan ya ba mu zaɓi lokacin da ya bujiro da amanarsa ya ce to wa yake so a ba shi irin wannan damar ga ta amana ce a ba shi damar ya yi ko kai ya yi sauran halittu suka ce ba za su iya ba su kawai a yi su fuska guda ɗaya straight forward kawai biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala ba sa san a yi su nan ko can a yi su kawai su zanto masu biyayya masu da'a ga Allah dan adam yace shi a bashi damar shi a bashi a gwada shi saboda saboda jahilcin dan adam da kuma yadda yake zaluntar kansa da kansa cuci kansa da kansa inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا sama da ƙasa da duwar wasu suka ce ba za su iya ɗauka ba duk da cewa halitta su ta fita mu girma da kalkun salawa ce wani akbaru min khalqin nas halitta sama da ƙasa ta halitta menene mu in aka kwatanta mu da sama da ƙasa wani irin irin wasu irin halitta ce mu ko tsinke ba mu kai ba amma dan adam yake shi ya ji ya gani wa hamala hal insan saboda saboda innahu kana zaluman jahula to tun da Allah subhanahu wataala ya ce to zai aiko maka annaba zai sauko maka da shari'a lokacin da Allah subhanahu wataala ya sanya annabi Adam alaihi salam a gidan aljanna ya ce da shi gashi nan ya ci duka daga kayan gidan aljanna kai ne wannan bishiyar kada ya ci daga wannan bishiyar daga wannan bishiyar bayan ya saukar da shi bayan ya ci itace ya saukar da shi Allah subhanahu wata'ala ya yi masa alkawarin cewa zai ya haɗo shi da shirya ya haɗo shi da shirya ya ba shi dama cewa wannan shiryar idan ya bita ba zai taɓe ba ba zai ɓace ba قال اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني hudan فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ومن اتبع هداي فلا يذل ولا يشقى ga shari'ata nan duk wanda ya bi shari'ata babu tsoro babu bakin ciki tare da shi ko kuma ba zai bace ba ba zai ba zai ba zai tsiyace ba ba zai sha wahala ba don haka Allah subhanahu wataala ya haɗo ɗan adam da shari'arsa ya rika aiko annabawa tattara daga wannan annabi ya tafi wani ya zo wannan ya wannan tafi har aka kaga ya gama share wa ɗan adam duka wani abin da yake bukata ya share masa hanya ga tanan cutar yabi shi ne na hussari ya nuna masa hanya da sauraka ga a nan idan ɗan adam ya bijiri to shi ya zaɓi bijirewar shi ya sa wa ma yi zillu bihi illa alfasikin Allah baya batar da wani sai wanda yake daman ya zaɓi bijirewa ya zaɓi fasikanci ya zaɓi fita daga biyar Allah al-khuruj an ta'atillah haka na Allah yake cewa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan shayatin al ins wal jin yuhi ba'dhum ila ba'd zukhruf al-qawl ghurura wa law sha'a rabbuka ma fa'alu fadharhum wa ma yaftarun Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa haka kamar haka kowane annabi muka sanya masa aduwwan shayatin al ins wal jin shaidanun mutane da aljanu yuhi ba'dhum ila ba'd zukhruf al-qawl ghurura wurura yana yi wa sashin wato suna yi wa junansu wahayi na maganganu waɗanda suke an kawata kawatattun maganganu don rudi kawai dan su rudi junansu walau a rabbuka ba falo da ubangiji ya ga dama ba za su yi haka ba a sai yi halittar su irin halittar mala'iku kawai kullum cikin biyar Allah suke Allah ce fazarhum wa ma yastarun da haka kyale su da abin da suke kaga wani tasga ilaihi af'ilatu alladhina la yu'minu bil akhirati wal yardahu wal yastarifu ma hum mukhtalifun ce waɗanda zukatan waɗanda ba su imani da lalin lahira ba su sasa kunne su saurari waɗannan abubuwa da shaidanu suke musu wahayinsa su je su ci gaba da tabka abin da suke tafka na barna ku saura ka ubangiji subhanahu wataala ya sanya waɗannan shaidanu su rika kawo wannan rudu a cikin mutane don ya zama jarraba ga waɗanda dama suka zaɓi su bi hanyar da ba ta Allah ba kaga wannan hikima kenan sannan wal qasiyati qulubuhum ya zama jarraba ga waɗanda zukatansu suka shi masu kekasassun zukata kekasashiyar zuciya ita ce batacciyar zuciya akwai zuciya mara lafiya zuciya da take cike da taba ba da shakka kana raba kafa ya abudullaha ala har fa yana sabahu khairun isma annabi wa yana sabatu fitna qalaba ala wajhi yana taba ba yana zaune akan gaba idan alheri ya same shi shikenan da su kuma wani abu ya same shi na bala'i na musiba shikenan sai ya juye سيكنا الجوية الذين يتربصون بكم فإن, فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين هؤلاء فسكا بي قريس مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ما تعتمد على سيزي إلا سكجي كوي إلا تفعل شاني waɗannan نسوني ne waɗanda cucin suke cike da rashin lafiya rashin lafiya mai tsanani sai kuma waɗanda zukatan sun mutu mamur sun ma mutu gaba ɗaya ba su ba sauran wani abu na rai a cikinsu kama zuciyar mushirkai zuciyar yahudawa zuciyar nasara waɗanda sun kafir cewa Allah sun ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد kasuwa. Allah ce sannan Allah ke magana da banu Isra'il yake ta sannan zukatanku suka kashe bayan haka bayan ayoyin Allah da kuka gani fahiya kal hijara zukatan suka zama kamar duwar watsu saurakin kashewa da bushewa aw ashaddu qaswa sun mafi duwatsu sun ma dutse domin inda min al-hijarati da ba ya tafajjaru minhu al وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يحدث من خشية الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متسدعا من خشية الله ولو أن القرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى أين كان هذا القرآن طبعا نعم. سنفي سنفي سنفي سنفي الواقع domin da dutse aka saukar masa da alkur'ani yadda aka saukar dan adam da ra'aikahu khashi'an da ka gan shi dutse ya tsantsantar da kansa mutasaddi'an yana tsantsagewa saboda tsoron Allah amma da zuciya su ta bushe ba ta jin ayar Allah Allah ya ce wa mu'mine wa la yakunu kallazina utul kitaba min qabl fa tala alaihim al-amad faqasat qulubuhum wa kathirun minhum ألم يأن للذين آمنوا أن تخشى قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق لوكتي بيوة مؤمني مؤمني ولوكتي بيبني da zukatansu za su kaskanta ga Allah subhanahu wa ta'ala an taksha a ƙulubuhun da zikirillah zukatansu za su kaskanta za su nutsu da ambatan Allah da abin da ya sauka gare su na gaskiya shine alkur'ani kada su zamo kamar waɗannan waɗanda utul kitab an ba su littafi gabanin Alƙur'ani an saukar musu da littattafai fa fala alaihim da lokaci yi tsawo suka yi nisa da annabawansu kenan sai zukatarsu suka kekashe fa kulobo سيزوكا تنسفكيكشي التي وكثير منهم فاسقون ديوان سفاسقيني التي فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الأمم فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلب عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعفوا عنهم واصفى إن الله يحب المفسدين Thank you. Allah subhanahu wata'ala yake cewa fa bima naqdihim mithaqahum saboda yawan warware alkawari da suka yi wa Allah da sun yi wa Allah alkawari su warware da sun yi alkawari da Allah su warware ba sa iya cika alkawarin su da suka yi wa Allah Allah ce la'annahum sai muka la'ance su muka tsine musu albarka ce waja'alna qulubahum qasiya muka bai da zukatan su ke ƙasassu busassu ma'ana matattu ba rai ko kaɗan a ciki yau harrifon alkalima amma wa zai suna wato suna jirkita maganganun Allah daga mahallinsu su ɗauki ayoyin Allah suna sa su ba a gidansu ba suna mambar gwada zantan Allah ta yadda zai dace da bin san zuciyarsu wana su hasnan min ma zukiru bihi suka manta da kaso mai tsoka na wa'azin da aka yi musu ma'ana da yawa daga cikin abin da allaba suka yi ta musu wa'azi da shi suka manta da shi suka yi watsi da shi suka yi biris da shi Allah ce wala ta zalu ta alaƙa ala cin min ba za ka gushe ba kana ta ganin sa'inci daga wajensu in yau ba gani ba gobe za ka gani in gobe ba gani ba jibi za ka gani haka rayuwarka da su za ta kasance da cin amana illa kalilan minhum sai in kaɗan da ba a rasa ba waɗanda suka karkato suka karbi shirya suka yi imani to waɗannan su ne masu matacciyar zuciya akwai masu zuciyar da ta kamu da rashin lafiya rashin lafiya ta tsanani sai tsanani da kuma wadda zuciyar da ta mutu ibn kafir alaihi rahmatullah a tafsirin sai yake cewa wannan aya da ya sha'ala ma yulqi ash-shaytanu fitnatan lil ladina fi qulubihim marad yace ay shakkun wa shirkun wa kufur wa nifaq wato yana ala magana akan shakka da shirka da kafirci da munafici kal mushriki na hina fari'u bi zalika kamar mushrikai lokacin da suke farin ciki wa taqadu annahu sahih suka dauka abin nan da suka ji gaskiya ne wa inna ma kana min ash-shaytan alhalin wannan abu daga shaytan ne rudin shaytan ne da ya jefa musu amma abin da suka ji ba gaskiya bane wa inna adh-dhalimina lafi shiqaqin ba'id lalle azzalimai azzalimai waɗanda suka yi shirka suka yi kafirci waɗanda suke da munafici a cikin zuciyarsu da tababa lafi shiqaqin suna cikin sabani mai nisa wato suna cikin sabani tsakaninsu da abinda Allah subhanahu wataala ya saukar na gaskiya sun yi hannun riga da gaskiya sun yi hannun riga sun yi tazara tazara mai nisa tsakaninsu da gaskiya ba don kowa saboda zalincinsu shi sa Allah wani wata'ala ya ambace su da sifarsu cewa inna zalimina harko an ambaci sifofin da wato yanayin da zukatansu suke ciki zukatansu suna cikin cuta da rashin lafiya sannan zukatan wasu daga cikinsu ma sun mutu murus to wannan ya haifar musu da kafirci kafirci shi Allah kira zalunci cewa inna zalimina ai bi sababi zulmihim lafi shiqaqin ba'id suna cikin sabani tsakaninsu da gaskiya saɓani mai wato mai nisa tazararsa mai nisa kamar yadda Allah ke cewa zalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq wa innal ladhina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id haka kuwa saboda Allah subhanahu ya saukar da alqur'ani da gaskiya wa innal ladhina ikhtalafu fil kitab suka saba wa alqur'ani lafi shiqaqin ba'id suna cikin sabani mai nisa Allah yana cewa kul ara'aytum in kana min indillahi thumma kafartum bihi man adallu mimman huwa fi shiqaqin ba'id ka gaya musu in ya zanto alqur'ani daga Allah ne sannan ku kuma yanzu kun zo kuka kafirce masa to wane ne yafi bata kamar wanda yake cikin sabani mai nisa ubangiji subhanahu wata'ala ya saka musu da sanya tazara tsakaninsu da gaskiya tazara mai nisa saboda doge wanda suka yi akan ƙarya sun doge sun dage akan ƙarya sun dilbe a cikin kafirci da zalunci da munafici da bata sauraka sai Allah ya musu sakamako da irin wannan ya sanya sabaninsu tazarar da take tsakaninsu da gaskiya tazara ce mai nisa wannan shine aljaza'u min jinsil amal irin yadda aikin ka irin sakamakon da zaka gani gwargwadon yadda mutum ya kusanci Allah gwargwadon yadda Allah zai kusance shi gwargwadon yadda mutum ya yi nesa da Allah gwargwadon Allah zai nisa da shi Allah nabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin sa qudsi Allah subhanahu wataala yake cewa man atani yamshi wan atani yamshi ataituhu harwalatan man man taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu ilayhi ba'an ومن تقرب إلي باعا من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولا haka Allah subhanahu wata'ala yake biya wa bayansa wanda duk kusance ni da tsani da ni kuma zan kusance shi da gaba guda zan kusance shi da zira'i guda wanda ya kusance da daidai zira'i guda zan kusance shi da gaba guda wanda ya taho yana tafiya a hankali ni kuma zan zo ina sassarfa sauraka yadda ka kusanci ubangiji gwargwadon kusantar ka shi kuma ubangiji zai kusance ka da mafi da mafi wanda kai kai saboda kullun sakamakon ubangiji yana fin kyau akan abin da bawa ya aikata ja bil hasanati falahu ashru amsalha ladina ahsanu al husna kullun ubangiji sakamakon sa ninninkawa yake ya tashi bayarwa yana ninninkawa fiye da yadda bawa yayi to haka nan idan bawa ya zaɓi ya ɓace shi kira sai Allah ya tafila masa bata falamma zago a zafin lahun kuroba yayin da suka karkace sai Allah karkatar musu da zukatansu yayin da suka karkace sai Allah karkatar musu da zukatansu wa nuqallibu af'ilatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra wa nadharuhum fi a ya'mahun kamar yadda suka ki imani da alqur'ani a karan farko haka za mu ta jujjuya zuciyarsu shi yasa yake da hadari bawa yayi laifi ya kitu ba da zarar bawa yayi laifi bai tuwo to wannan laifin sai ya haifi na biyu in yayi na biyu bai tuwo waɗannan laifukan biyu kuma sai sun haifi wasu biyun sun zama hudu in ya kitu ba hudun nan sai sun haifi wasu sun zama takwas haka za su ta kuwa shekan labar rana ala kulubin ma kanu ya abinda suke yau aikatawa ne miyagu su suka yi kanta a kan zukatansu su suka yi tsatsa a kan zukatansu shi ya annabi sallallahu alaihi ke cewa idan bawa yi laifi sai a yi masa wani ɗigo baki a kan zuciyarsa in ya tuba sai a wanke shi da dawo fes in ya yi a kuma yin ɗigo in ya kuma yin wani a yin ɗigo haka za a yi ta yin ɗigo a kan zuciyarsa in dai bai tuba ba har zuciyarsa ta dace zama baka kirin حتى يكون قلبه أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا زوجي تداوت تيبك أكيرن زنبي سبيبي تسللبي تسلبي ترف kamar kofin da aka kife in ka ɗau kofi ka kife shi duk ruwan da za ka zuwa ba zai shiga ciki ba za ka ɗau bokiti ka kwara ba zai shiga ciki komin da za ka ɗau ram guda sai da ka kifar da komin da aka duk alheri ya zo zai samu ƙofofin zuciyar zunubai sun toshe su ba gurin shiga sannan kuma wani datti da yake cikin zuciya na hassada na kullata na ƙyashi na riya ko zai samu ƙofa fita ba shi ba zai ci gaba da dankarewa a ciki ba zai fita ba shine la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran alheri ba zai shiga ba kuma mummunan abu zai fito ba to shine zuciya idan aka batta tana ta fara kamuwa da cuta kamar gangan jikin dan adam ne zai fara cuta ya ki neman maganin cutar a hankali a hankali ta ci sa har ta zo ta kai gayar da mai ba da magani mai likita zai ce cutar da ta zama chronic sai dai kawai ka je ka wata cutar a ce kawai a jira ajali haka zuciya take kamuwa kawai da za mu gani a cikin bayanan da za mu yi akan waɗannan nau'ukan sukata da Allah subhanahu wata'ala ya ambata to a nan ubangiji ya musu sakayya gwargwadon laifinsu mai suka rika sauraron kafirci ko munafici ko shirka ko bida'a suna runguma to abin kuma zai ta ƙara ƙaruwa ne zai ta ƙaruwa ne zai ta ƙaruwa ne kuma wannan kai la'akari da dukkan wani wanda yake kusa da kai wanda yake cikin saban Allah in ka koma farko ka ga ta yaya fara idan wani gawurtaccen barawo ne za ka koma baya farko farko da za ka ta yaya fara a fara ɗaukan kuɗin babansa a ƙarƙashin kuluf ne fara daukar na babansa da fara daukar na yan uwansa da fara shiga daukar na makota da fara to a haka a haka a haka sai sai zama wurtaccen barawo haka nan in shayi shayi ya fara da busa sigari daga nan kuma har ya tsara gaba haka shi laifi haka yake ta haɓaka kamar yadda alheri alheri in ya shi ya samu shi ma haɓaka yake duk wata hasana tana haifar da hasana ne eh? Allah subhanahu wata'ala yana cewa walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tathbita wa idhan la'ataynahum min ladunna ajran 'azima wala hadaynahum siratan mustaqima walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi da ake sun yi aiki da abin da ake musu umarni da shi ake musu wa'azi da shi lakana khayran lahum da ya zanto musu alkhairi wa ashadda tathbita kuma da ya fi kafe su su tsaya kyam akan hanya ba ta da sun karkace Allah ce to in suka yi haka kuma suka karɓi abin da ake gaya musu na wa'azi suna aiki da shi suka samu kafuwa wa izan idan la'atainahum min ladunna ajran azima wala hadainahum siratan mustaqim da mun ba su lada da yawa kuma sannan mun ƙara shiryar da su wata hanya to da kai da zarar ka samu riko da wani abu da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kana aiki da shi to ka za kuma Allah ya sake buɗa maka sai ka ji kuma kana wata sunnar haka in bida'a mutum ya fara ita ma haka za ta dinga ba tun ana abubuwan bida'a haka ana bida'a bida'a bida'a bida'a ba a je ba a an kara ba sai ga ta zama shirka sai ta tafi shirka ta tafi kafirci don shi shaidan ba kyalewa zai yi ba to shi kuma ubangiji sakamako ne na wanda duk ya rike shirya shi kuma ya kara masa zai na tadau zadahum hudan wa atahum taqwahum wanda suka shirya Allah ce sai ƙara musu shirya kuma ya ba su taqwa to saboda ka wannan aljaza' ne min jinsi amal irin aikin da suka yi ne suka ga sakamakon abin da suka aika suke girbar sakamakon abin da suka aikata da ya ja'ala Allahu ma yuqi shaytan fitnatal na fi qulubihim marad wal qasiyati qulubuhum wa inda adh na lafi shiqaqin ba'id na'am وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتثبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط to kaga ɗaya ɓangaren waɗancan da suka zaɓi ɓata sai Allah ya ƙara dankara da su a cikin ɓatan su kuma muminai wani ya alamar da zina utul ilma kuma don waɗanda aka ba wa ilimi su sani annahu alhaqqu rabbika cewa wannan ayoyin na Allah subhanahu wataala gaskiya ne daga ubangijinta. fa yu'minu bihi su imani da shi fa tukhbita lahu qulubuhum zukatansu su nutsu da shi sai Allah ce wa inna Allah la hadi allazina amanu ila siratal mustaqim kuma lalle Allah mai shiryar da waɗanda suka yi imani ne zuwa ga tafarki ba daidai kaga waɗancan fitina ya zama musu Allah subhanahu wataala ya dulmiyar da su cikin wannan fitina ya dulmiyar da su cikin wannan bata ya ƙara sanya tazara tsakaninsu da gaskiya inda galibi na lafi shiƙatin bai waɗannan kuma mummune ne da suka yi imani da shi zukatansu suka nutsu kaga mun samu zuciya mara lafiya mun samu zuciya ƙaiƙasasshiya matacciya mun samu kuma zuciya nutsatsiya da daman su ne kashe-kashen zukata guda uku Allah ce wal ya'laman allazina utul ilma kuma dan waɗanda aka ba su ilimi ilimi mai amfani ilimin da suke iya bambance tsakanin ƙarya da gaskiya suke bambance tsakanin abinda Allah subhanahu wata'ala ya saukar na gaskiya da kuma abinda shaidanu ne suka jeho na rudu sukan gane wannan sukan gane cewa wannan abun gaskiya ne su yi imani da shi ina inna anzalna ilayka kitaba bil haqqi haka sun san alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da shi gaskiya ne saboda gaskiya ce sirfan bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal da gaskiya muka saukar da shi domin daga Allah yake malaika jibril aka aiko ya kawo shi zuwa ga kunnan annabi sallallahu alaihi wasallam wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal sannan abin da ya kunsa gaba ɗaya gaskiya ne da haka hanyar da ya biyo har ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam kyakkyawar hanya ce daga wanda yafi kowa gaskiya shine Allah wa man asdaqu min Allah haditha wa man asdaqu min Allah qila haka nan malaika jibril al-amin ar-ruhul amin ruhi ne malaika jibril ruhi ne amintacce shi ya dauko sakon sannan ya kawo shi ala qalbika ya kawo shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya sarantar da shi ya zauna a zuciyarsa zuciyar da Allah subhanahu wataala ya tsarkake ta alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak zuciyar da annabi Allah subhanahu wataala ya tsarkake ta saboda ka ga bil haqqi anzalnahu bil haqqi nazal da ka waɗannan masu ilimi da zarar suka ji ayoyin Allah sun san wannan gaskiya ce ayoyin Allah gaskiya ne babu ta babu a ciki babu shakka a ciki babu wani rubu da zai sa su su saki ayar Allah saboda ka fayu uminu bihi sai su yi imani da shi kamar yadda a wani guri Allah subhanahu wataala ke cewa ya ran ladina utul ilma wa ya ran ladina utul ilma alladhi unzila ilayka min rabbika huwa alhaq wa yahdi ila siratil ila siratil aziz alhabib wadanda aka ba su ilimi sun tabbatar abin da aka saukar maka daga ubangijinka gaskiya ne suna ɗaukarsa a matsayin gaskiya kuma daga ubangijinka yake kuma yana shiryarwa zuwa ga tafarki na al'aziz wanda yake gagarama ba dau alhamid shayabo haka na Allah ke cewa amma amanu fa ya annahu annahun min rabbihim wanda suka yi imani suna sanin cewa wannan gaskiya ne daga ubangijinka fatukhbita lahu qulubuhum sai zukatansu su nutsu su kaskantar da zukatansu ga wannan abin, su nutsu su miƙa wuya su tabbatar cewa daga Allah ne a dalilin haka duka gaɓoɓinsu za su mi wuya su nutsu saboda idan zuciya ta nutsu to duk gaɓoɓi za su nutsu in zuciya ta yadda ta bi to duk gaɓoɓi ma sun yadda sun bi yayin da zuciya ta bijire to duk jiki zai bijire da haka tun da zukatansu suka nutsu to duk jikin su ma zai samu nutsuwa ala inda fil jasadi mudgha idza salaha salaha al jasadu kullu wa idza fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb don haka in ta gyaru duk jiki zai gyaru in zuciya ta baci duka jiki gangar jiki zai baci saboda haka wa inna allaha la hadi alladhina amanu ila siratin mustaqim Allah subhanahu ta'ala mai shiryar da waɗanda suka yi imani ne zuwa ga tafarki madaidaici zai shiryar da su da nuna musu hanya wacce ya dace su bi ya nuna musu hanyar da ya ba su kauce mata don haka shaidan da tawagarsa ba za su iya cutar da su komai ba saboda mai musu jagoranci shine Allah da kansa Allahu waliyul na amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur Allah shine waliyi shine wato majibincin al'amarin waɗanda suka yi imani shi yake fitar da su daga dubbai zuwa ga haske ya ƙara musu shirya akan shirya su ya zidu ta da huda haka Allah ke ƙara waɗanda suka shirya ya ƙara musu shirya akan shirya su kaga akasin waɗancan na farko da suka zaɓi fitina sai Allah subhanahu wataala ya ƙara sa tazara tsakanin su da gaskiya wa inna zalimin da fi shiqaqin ba'id waɗannan kuma da suka zaɓi shirya suka karɓi gaskiya suka rungume ta sai Allah ya ƙara nuna musu hanyar gaskiya ya ɗora su akan hanyar da take miƙaƙƙiya totar wa inna Allah la hadin amanu ila siratul mustaqim da zanto shine yake musu jagora siratul mustaqim ce hanya madaidaiciya daidaitacciyar hanya wacce babu karkata a cikinta babu karkata me take totar totar babu karkata a cikinta ihdinas siratal mustaqim ita ce hanya madaidaiciyar da muke roƙon Allah ya dora mu akan ta koyaushe duk sanda muka yi sallah ta farilla ko ta nafila muka yi wannan addu'a Allah ka dora mu akan wannan hanya hanya ce ta bayan Allah da yayi musu ni'ima ba waɗanda aka yi fushi da su ba siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin hanya ce ta waɗanda aka yi wa ni'ima ni'imtattun bayan Allah waɗanda Allah ya madalla da su suke bin wannan hanya su annabawa ne annabawa ne da siddiƙai da shuhada ulaika ma'a allazina an'ama Allahu alaihim min wa siddiqin wa shuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafika babu tawagar da take kamar wannan tawagar annabawa da siddiqai da salihai da shuhada to duk wanda ya rika wannan hanya ta Allah subhanahu wataala to kan hanyar waɗannan yake tafiya don haka ko shi kadai ne a ƙauyensu a garinsu a gidansu kada ya ji kewa kada ya ji kadaici ba shi kadai ba ne duk tawagar annabawa da siddiƙai da shuhada akan wannan hanyar suke tafiya za ka kayyada shi kadai ne akan hanyar shi tare da jama'a yake jama'ar kuma da Allah ce wa hasuna ula'ika rafiqa madalla da wannan tawaga madalla da wannan ayari kuma ka ayari ne ɗan madalla ayari ne da Allah ya madalla da su Allah subhanahu wata'ala ka ɗora daga riganmu a kan hanya madaidaiciya ubangiji subhanahu wata'ala ka kawar da mu daga hanyar shaidanu za mu tsaya a nan sai gobe insha Allah za mu yi ƙara bayani akan waɗannan zukata guda uku da Allah subhanahu wata'ala yi magana a kansu abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh